Kwanaki biyu aka shafe ana tafka muhawara da nufin ganar da wakilan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa akan buƙatar samun haɗin kansu a yakin da ƙasashen yankin Sahel ke shirin ƙaddamarwa da nufin magance illolin canjin yanayi. A cewar ministan kare muhallin jamhuriyar Nijar Almustapha Garba, kwalliya ta biya kuɗin sabuli. To lalle kuma sai mu ce alhamdulillahi tunda mun kawo bukata wajen neman miliyar guda da kashi 32 bisa dari kuma allah ya samu samu miliyar har uku da kashi 41 sai mu ci alhamdulillah guri ta cika sai dai allah ya sa kuma a ci gaba da tsarin da aka yi don amfanin jama'a kasashenmu wa'anda suke fama da canjin yanayi da hamada rashin cike sharuɗan da aka gindaya a ƙarƙashin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa na daga cikin dalilan da ke hana wa ƙasashe masu tasowa samun tallafin da aka alkawalta musu. Dalili kenan a wannan jikon aka kafa wani kwamitin da zai bi diddigin abubuwan da taron ya tsayar, in ji Kiritinau, jami'in kungiyar ƙasashen renon faransa wato francophone a wannan taron ga yadda na ga alamar da yadda aka da shi kamar sun ɗauki mataki da cewa ƙasa uku ita ce burkina faso da mali da shugabancin niger za su ɗauka matakai matuƙa yadda za a yi aje a taro wa'annan kuɗin shine suka ba da wata shidda a cikin nan wata shida batsalar wani bi in masu kuɗi da suni suka ce ga abin da za mu ba da. wani bi ba su hidin matakan da ya kamata a bi a samu wannan kuɗin su kuma kasashen wani bi in suka ce ga kuɗin da muke so ba su da takardu cikakki na zuwa neman wa'annan kudaden don shi da wannan kasa uku aka ce musu za ku tabbatar da an yi takardun a cike don a a nemo wannan kuɗaɗen kuma ma'aikatoci da daba kamar tamu mun ɗauki alƙalin cewa za mu kama ma wannan ƙasashen uku na su yi takardun cikakki yawaitar ayyukan ta'addanci da kwararar matasan yankin sahel zuwa cirani ta barauniyar hanya na daga cikin matsalolin da ake alakantawa da canjin yanayi dalili kenan shugabannin ƙasashen yankin sahel suka dage da neman mafita sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.